الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا عدرتي دمكي كرنت وانا للتافينا مختصر جامع العلوم والحكم يوزا متاشي درسينا ثلاثين دا تقوت يومنا أتبر عشرين دا أكو قوة rabi'in al-awwal shekara ta 1443 wanda ya dace da 30 ga watan goma miladiya 2021 amma manta ba muna karatu ne a cikin hadisi na al-khamis wa 30 hadisi na 32 hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda wanda yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tahasadu ya ku taron al'umma musulmi kada ku yi hasada wala tanajashu kada ku yi annajash wala tabaghadu kada ku yi gaba ku yi kiyayya da juna wala tadabaru kada ku juya wa juna baya wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din kada shashin ku itiniki akan cinikin shashi wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamo bayin Allah yan uwan juna darasi dai gabata mun karanta bayanin da malam yayi akan fadin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wala tahasadu to yau yake cewa kauluhu sallallahu alaihi wasallama wala tanajashu fadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kada ku yi annajashu fassarahu kathirun min al-ulama yace mafi yawan malamai sun fassara annajashu bin naj bin nashi fil albayya cewa yin annajashu a cikin ciniki me annajashu wa huwa an yazida fi sil'ati man la yuridu shira'aha mutum ne zai yi ƙari a kan farashin haja da ake saidawa amma ba yana nufin zai saya ba ne ɗan kore ne an haye shi idan ka zo ciniki sai shi ma izo kamar zai saya ana cewa ai farashin ta kaza ne ce kai wannan fa gaskiya ta yi kyau wannan in an shiga kasuwa ko za a iya samun irin wannan farashin kai ai in haka ne kayan kama da sauki yana haka ne don ya ya rudi mai saye in kai da baka san abin baka ji ana faɗa haka shi kenan suka ce a ah, zai kamar bai ganka ba ashe da kai ike nufi don ka ji kawai ka rudi cewa abin yana da kyau ko farashin ya yi kyau shi kenan sai ka yarda ba wai don yana nufin zai saya ba ne ike tayawa zai yi haka ne in mali naf'il ba'i'a bi ziyadati saman ilahu dan ya amfanar da mai saidawa ma'ana mai kayan ya sa ya ƙara kuɗi kuma a saya aw bi idraril mushtari ko ya cutar da wanda yake sayan kaya bi tasirin samani alaihi ya wato a ƙara masa farashi kaga an cutar da shi kenan an saida masa da a ce a asalin farashi ne ba zai kai haka ba amma da aka yi wudare shi sai a ƙara ma farashi wa yahtamil an najash kaga in ka lura ai yaudara ce ko ba haka ba ko da a kasuwanci na da ce ya zo yana ciniki alhali ba sai zai wasu yake kawai ka rudu da abin da yake faɗa don ka sai hajar ko dai ya rika duya yana ta kai alama fa na ga wannan hajar tana da kyau na kewaya ban ga irinta ba ina ka samu wata kai kuwa yana nufin wannan da ya zo sayayya ya rude shi akan ya sai abin cewa yana da kyau ko kuma ya rude shi akan an ƙara farashi ya saya amma lafazin annajash yana iya ɗaukan wata ma'ana wa yahtamil yana iya ɗaukan cewa abinda ake nufi an yufassara at-tanajush a fassara wannan ma'anar almanhiya anu abinda aka hana fi hadha al-hadith a wannan hadisi bima huwa a'ammu min zalika da abinda ifi wannan fadi ba kadai a kasuwanci ba tunda ai yaudara ba a kasuwanci kadai ake yin ta ba ko wa inna aslan najash fi al-lugha a larabcin an ce an najash idaratu shay bil makri wal hila a rudu wani abu a ziga wani abu amma ta hanyar makaru da dabara a yi masa dabara ma'ana a tunzira abu akan yayi wani abu ta hanyar dabara domin ai kaga da mutum izo sayan abu ayan tunzira shi ko da aka nuna abin cewa ai farashin yayi kyau shi kuma bai sani ba tunda ya ga wani mutum ya zo yana kokari sai yi maza iga cewa ya sayi abin shi alhali wancan din kawai tunzirawa yake domin ya saya ba don shi yana son hajar ba hmm, yaudararsa yake shi ne ma'ana annajashu a larabci izaratu shai bil makri wal hila a tunzura abu ta hanyar makaru wato makirci da hila da dabara wa yusamma sa'idu fil na jishar shi sa ma mai su wanda yake kamun kifi a larabci akan ce da shi na jish saboda ta ake kama kifi zuwa za ka yi kace taho nan ito ya kake sai ka liƙa masa a fatsar dan wani abin da zai ne zai yaudaru cewa ai ya samu abinci ashe shi ake so shine abincin kaga an yi aka ce kenan ya dauka shi ai ya samu kalaci ashe da shi za a yi kalata to ga yaudara aka yi masa sai a dan rika kada abin sai ga kama abu ne mai motsi ashe shi wanda ya riƙe abin nan din shi yake mai shi yake dabara kawai sai in wajen yana kama sai a kama shi shi yasa ake cewa mai so najish mai yaudara ai ko ba za ka kama a cikin ba da yaudara ba kifi zai kama ne in ba da yaudara ba yadda yake a ruwa za ka ibe shi a guje kama to amma kai yaudare sai ita da kansa shi yasa da larabci akan cewa mai so najish li'annahu yusiru sayda bi hilati alaihi yana janyo hankalin abin farauta da dabara da hila wa khida'ihi da yaudarar salahu gare shi wa hina idan a wannan lokaci fayakunul maana idan mun ɗauki lafazin annajashu da ma'anar yaudara zai iya zamowa ma'anar lata najashu yana nufin la tatakhada'u kada ku yaudar juna wala yu'amilu ba'dukum ba'dan bil makri wal ihtiyal kada shashin ku yi mu'amala da shashi ta hanyar makirci da yaudara ba iya nan za a yi yaudara ba kawai abubuwa da yawa ana makirci da yaudara ko ba a yi wannan kawai farashi izo ita tambaya ko ya ga ka zo sayar shi yana can gefe yana laɓe sai ga ka zo sayar haja kana tayawa wannan hajar ko nawa ce kawai shi ma sai ita ho sai ga kamar ba kamar ba da kai ke ba ba ruwan shi da kai sai kawai zo ta ya mai shago da Allah wannan eh, nawa take kuwa yana magana sai ya tsaya ya fara abin nan kallon cewa kai ma ka zo ciniki ne sai a ce masa aika zance ki ce kai wallahi wannan farashi fa yi kyau haka a wajen ka yake wannan za a iya samun irin wannan farashin a kaga yana so ne yaudare ka don ka ji cewa abin farashin yayi ne yi kyau to ba iya nan ake yaudara ba ko ana yaudara ta hanyoyi babu adadi ko ba haka ba idan za a sai da abu ba a yi masa fenti a yi masa da komada a yi masa dabarbaru kuma ba za a faɗa ba wani lokaci za ka sai abu a matsayin kasayi ashe ba sabo ba ne tsoho ne aka yi masa panel beaten aka yi masa yaudara aka yi masa ba iya nan ba kawai hatta yanzu irin cinikin da ake na intanet ka san akwai abin da ake cewa photoshop ko akwai photoshop saboda haka sai a yi wa abu photoshop abin da zai baka mamaki ba wai ba wani abu na a zo a gani ba ai yaudara ce ta zamani ka san burga aiko kana jin turancin burga da yake yanzu da an zamani ya ci gaba kowa ma ya san burga abincin turawa ne hamburger shi ne ake cewa baga da larabar su da yake suna turanci da ake a ce rashe burger baga wannan dan abincin abin nan da ake a dan sa nama tsakanin biredi ko ba ne burger ai to abin da zai baka mamaki burger din nan ka san da yake turawa yanzu mafi yawan abincinsu fast food ne abincin a tafi saboda ba lokaci ka je ka zauna kai minti ashirin kana cin abinci a plate kana hira ba wannan lokacin so abinci ne ana tafi ake fast saboda abubuwa sun yawa saboda haka abincin da ya fi shahara yanzu a duniya ke to tun da dai yana da kasuwa sai a yi masa sai a gyara shi a yi masa kasan ana sa dan salat haka ganyen salat a ciki a dan sana so sai a masa ado sai ka gani in ka gani a kofar shago yadda aka yi sai ka ce kai sai ya burge ka shi kenan sai ka ga kawai ya shiga ranka ka ce kai wannan wataƙila ta za ta yi daɗi ba ba haka ba ko irin wannan kfc din sai a yi masa wani abin nan duk ba wani abu ne kawai fulawa ce za a tuɗa a yi wane ne da ɗan nama da wai amma sai a yi maka dabarar da za ta ja hankalinka kenan ba a rena ihtiyal yanzu kuma dama a tsari ban san akwai economist a nan ko kuma masu harkar a talla tunda talla yanzu fage ne na zamani mai zaman kanshi talla eh, zamani yanzu ana ana zuwa ma'ana fanni ne wanda in mutum ya kware yana samun kasuwa ma'ana yadda za ka yi talla abu ko ba haka ba ko muna ji a gida da rediyo ma akwai mutanen da suke da wata dabarar magana ko irin masu kawo kalmomi masu jan hankali to in za a yi tallaka sun su farashin su daban ne saboda yadda za su ji hankali sai ka ji kai wannan me ake faɗa haka ya kawo kalma masu jan hankali da baki ana yi kuma a hoto ana yi don dan me almakru wal ihtiyar duk abin da za a yi talla yanzu kuma da har ma da yaudara ma tun da yanzu an san zamanin banza ne turawa sai a nemi mace za a yi talla taya sai ta sa rigan mama da da kamfe sai ta yi haka a jikin taya to me ya alakar wannan da taya to ake kawai kai ka gani garin kallon ta sai ka kalli tayar sai da tayar ta raba <laughs> wannan al'amari yana da baba baki to ya alakar bace da taya da Allah ko da bakin mai a'a yaudara sai ai kamar kamar kifi ne a sa masa abin nan sai ka nemi wani abu mai dan mai ka sa ko ba haka ba da a zamanin can kifin da ba na zamani ba ne sai a zama kawai a tana idan wannan abin nan ko shi kuma tun da dama ba waye bane ba kifin zamani bane sai biyo amma yanzu fa sai ka sa mai tsoka to yawwa ya ga abin nan sosai sai ibiyo to ba iya wannan ake kama har kai ma ana ana sa maka fatsa kuma wallahi ana kama ka kana haka in ka hango wata mata ta yi wani a cika irin an bada hannu din nan daidai dama abin da ake sa hoton wajen junction inda ake bada hannu hannu kana jira sai ka yi haka to ka fara lissafi sai ka ga garin kallon wannan sai ka wai duk da bara yadda dai za a yi za a kamo ka duk wannan makaro ne da amma musulmi ba sa haka musulmi ba sa makaro da ihtiyal musulmi al'amarinsu a fili yake ba yaudara ka gani kaza ne ka yarda in arziki na ne zan ci in ba na bane kuma ai ba zan yi kwata ba shi kenan kawai babu wata yaudara ba wani sai an yi kaza magana ce ta gaskiya guda ɗaya ce kawai kaza ne kana so ka yi abin nan eh bai ma ba nan ba arziki na bane wallahi arziki na ne sai ka siya duk inda ka je sai ka dawo kawai musulmi ya yarda ba wata dabara ka ci halar ɗinka babu wata yaudara ka zauna lafiya to an hana musulmi yin mai yaudara makaru da ihtiyar shine na jashu kada ku rika yaudarar juna dalili ya ce yaudara tana haifar da mai gaba da kiyayya ai yana faruwa yanzu a kasuwa mutum ima daɗin baki ka sai abu ya ƙara maka dubu ɗaya ko ɗari bakwai kana yin gaba sai ka ga farashi taku bi ba sai ga bambancin farashi in kai haka ka gano shi a baya a ranka sai ka ce ya za ka ce Allah ya isa amma dai ba da ka iya ya ci kuɗinka shi kuma yanzu ya daɗi yake ya gama da kai bai san cewa akwai gaba ba shi kawai dabararsa yaudare ka zai gaya ma maganar da ba kai kuma ka yarda da maganar ka sai hajar kana gaba sai haka ba ne bane sai kuma ka waigo ka kalli shi ka ce dan Allah zo shi yanzu ka duba mutum kamar mai kamala amma yi wannan akan 700 domin 700 za ta dan tosa maka ba ba ka sai kuma ka ga abin dubba daɗi amma shi kuma yana nan yana kaɗa gaba ai ya ci kuɗin an gama amma bai ci ba wallahi da ai yaudara yi mala yace fa’ala ala takdir idan muka kalli hadisin da wannan ma'anar yadkhulu fi tanajishi almanhi anhu yana iya shiga cikin tanajish da aka hana anwa al-mu'amalat bil fishi dukkan wata mu'amala da algus da yaudara ya shiga wala sanajish wa nahwihi da makamantan wannan wallahi idan muna littafin yaudarar da ake a yanzu da makaru da hila wallahi sai mu kwana awa 24 mu gama littafi kawai yanzu zamanin dabara ce iya wayanka iya samunka iya yaudarka iya makarinka iya makircinka da iya samunka ko ba ka shi yasa in kana son abu sai ka yi taka tsantsan sai ka yi taka tsantsan saboda lalacewar zamani mutane kawai so ake a samu kaga wannan aqidar nasara ce tunda shi ba ruwan da wata maslaha ka maslaha shi kawai ita ce ta shi ba musulmi ba haka yake ba musulmi ba haka yake ba ya san zai samu i arziki da daji amma kuma yana tuna cewa idan ya yi yaudara zai tsaya gaban Allah ta to za ka ɓoye wa Allah ƙaryar da kai ne Allah bai sani ba Allah bai gani mala'iku ba su rubuta ba to kudin da ka samu ka shekara dubu nawa kana ci da yaudara da hila da algus da wayo da dabara da makir da faɗan magana da ba haka take ba kawai don kana zan ka samu kuɗi ka yi ƙarya ka faɗi magana ga kada alamar kamala amma za ka yi ƙarya don kana son zai ka karɓi kuɗin mutumin wannan masifa ce sai mu ce hasbunallahu wa na'mal wakil abubuwan ana lissafa babu daɗi kawai dan ana so a tara kuɗi Allah ya tawaka kawai sallallahu alaihi wa sallama faɗin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama kada ku yi gaba da juna kada ku yi kiyayya da juna albughdu shine kiyayya shine gaba nahal muslimina an tabaghud ma'aikin Allah ya hana musulmi kiyayya da gaba tsakanin su fi ghairi llahi in dai ba dan Allah bane Inda ashe ana gaba da mai yi eh, kwarai daga gaske alhubbu fillah wal bughdu fillah ai autak ne ural iman alamar gaskatuwar imani ka so dan Allah ka ki dan Allah kenan gaba in ba dan Allah ba ce kiyayya in ba dan Allah ba ce to ba ta da mahalli a musulunci bal ala ahwa'in nufus in ta zamo a bisa soye-soyen zuciya kawai fa innal muslimina ja'ala Allah ja'alahum Allah ikhwa saboda musulmi Allah ya mai da su ‘yan uwan juna wal ikhwatu ‘yan uwa kuma na haƙiƙa ya tahabbauna bainahum suna ƙaunar junansu wala ya tabagaduna ba sa gaba da kiyayya kana kin dan uwanka an dai dan uwanka ne kaji ba ka san shi kaji kana ba ka san ganin shi kaji kana kin shi zai yiwu ba dan uwanka bane in dan uwanka ne ba za ka masa haka to duk musulmi haka ya kamata kai masa ka kaunace shi kada ka yi gaba da shi kada ka yi kiyayya da shi wa kadan intanna ta'ala ala ai Allah ta'ala ya goranta wa bayinsa bitta ta'alifi baina qulubihim sai yadda ya sanya wato soyayya tsakanin zukatan inda Allah ta'ala kama kala ta'ala yace waskuru ni'matallahi kutana ni'mar Allah alaikum gare ku in kuntum a'da'an da gaba kuke da juna fa'allafa baina qulubikum sai Allah ya haɗa soyayya tsakanin zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan kuka wayi gari saboda ni'imar Allah ku zama ƴan uwan juna kuka zama ƴan uwan juna ana gaba ana kiyayya a zamanin kafin musulunci jahiliya kenan duk larabawa ne amma ba ga mace ne. a to har a kasar wasu ma haka ne ka tarihi mana ka gani Gobarawa, zamfarawa kanawa zazzagawa katsinawa ba a yaƙi a zamanin da yaƙi fafur ake amma duk ba hausa ba ne kowa so yake sai ya zamo shi ne sama da ɗan uwansa ya zamo shi ke mallake da amma da aka yi jihadi ba Allah ji kan shehu Usmanu da aka zo sai suka zama iri ɗaya kuma ba wani bambanci saboda me Allah ya haɗa tsakanin su karkashin tutar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sai kuma magana ta wuce wacce ba wani kaza da kaza duk ɗaya ne ko babban misali duk inda ka je kasashen hausawa za ga ba wani bambanci bal ma ba wai iya san hausawa ba har ƙabilu ma wanda ba hausawa ba duk ba wani bambanci ka ce wai wannan kaza ne ka kalle shi da wani duk ɗaya ne ɗan uwanka ne mutum kaga ai wannan ni'ima ce da Allah ya yi ga mutane ba don wannan ba da za ka ga ba abin nan tsakanin juna ba soyayya kawai saboda wannan kabila kaza wannan kabila wannan yanayi kaza shikenan sai a yi ta gaba amma musulunci ya haɗa zukata suka zanto guda ɗaya yan uwan juna wali hadal ma'ana saboda wannan ma'ana ce haram almashi bin namima ma'aikin Allah ya hana a riƙa yaɗa annamimanci shine haɗa mutane husuma shine annamimanci ka haɗa rigima tsakanin wancan da wancan wancan da wancan lima fiha min iqa'il adawati wal baghdha saboda annamima yana haifar da adawa da kiyayya wa raghaba fil islahi bainan nas Allah ya kudaitar cewa a sulhunta tsakanin mutane ko da an samu sabani Allah ya ce la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas kaga aka kudaitar aka ce wa min fa'al zalika ibtigha'a mardati Allah fa sawfa nutihi ajaran azima an kwadaitar wanda yi isla bainan nas ya kwadaitar akan sulhu to Allah ta'ala ce zai bashi lada mai yawa wa kharaja al-imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi imam Ahmad da Abu Da'ud da Tirmidhi sun rawaito hadisi min hadisi Abi Darda daga hadisin Abu Darda an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kala ke cewa ala ukhbirukum bi afdal kuna so in ba ku labarin abin da yafi falala min darajati salati wasiyami wasadaka abin ifi daraja fiye da tsayuwar dare da azumi da sadaka kalu bala ya rasulullah suka ce kwarai ya ma'aikin Allah ba mu labari wannan wani aiki ne mai wannan daraja haka afzal ya fi tsayuwar dare ya fi azumin nafila ya fi sadaka kala ya ce salahu Zafi baini sulhunta tsakanin mutane sulhunta tsakanin mutane ba a so a rika gaba ana kin juna ba a so ana rigima Allah so yake a zama ƴan uwa salahu zatil bayn sulhun ta tsakanin mutane fa inna fasada zatil bayn domin lalacewar tsakanin mutane ma'ana a rika gaba a samu husuma hiya halika yana askewa me yake askewa addini yana ana waye gari an aje addini gefe an shiga wani abin domin gaba ita ce za ta kai ga mai ɗaukan makami ko kuma abin da yake makamancin haka ai ana yi fasadu za su bai wata rigima ta shiga tsakanin mutane kawai sai kaga mutum ba zai tunda ya san ba zai tsogun daga ko takobi itare ka ba sai ya je sai a matsa shi shi kenan kai ta fama da zuwa asibiti a kasa gane ciwon shekara goma sha bakwai a ce kawai sihiri aka yi kaga ya kashe ka me bambanci da makamin da wannan saboda kiyayya amma an zauna lafiya dan uwa ba zai so abin da zai cutar da dan uwansa ba wa amma bughd fillah amma kiyayya saboda Allah ka ki mutum saboda ya Allah ka ƙi shi don ya bin Allah fahuwa min ausar tsoron iman yana daga cikin mafi karfi na igiyar imani walai ta dakilin finnayi shi kan ba a hana ba bal ma wanda bai yi hakan ba to ai akwai tambaya a cikin imanin ka mutum yana ƙin Allah yana gaba da Allah kuma ka so shi Allah ce la tajidu qauman يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا كوا يكوا إن يكي الله يكي النبي والله ذاك كيش كوا يكي ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم كوا يكي iyaye ƴaƴa ɗan uwa dangi kowane ne in yake Allah ya kyanar wallahi zaka ki shi a to in ka so shi ai kai ma ka abin nan ke ka ki Allah ka ki annabi to wannan ka alamar imani ne wanda ibar hanya to zai ga alamar cewa lalle ba ka yi da shi me yasa saboda ai ya ki Allah dan me kai zaka so shi alhali kana san Allah walamma kasura tilafun nasi fi masail ad wannan magana tana da matukar muhimmanci da malam ya kawo ku saurare ta da kyau walamma kasura ikhtilafun nasi fi masail ad-din yayin da sabani tsakanin mutane ya yawaita a cikin addini matsalolin addini katura bi sababi zalika tabaguduhum wa tala'unuhum dalilin wannan sai gaba ta yawaita da tsinuwa tsakaninsu la'anci sai ne tsakaninsu wa kullum minhum kowane ɗaya daga cikin mutane yuzhiru yana bayyana cewa shi annahu yubghidu lillahi ai wancan ne dan Allah wa qad yakunu fi nafsi al-amri ma'zuran eh ana iya bashi uzuri a hakikanin al'amari in ji malam wa qad la yakunu amma fa zai iya zamowa hakikanin gaskiya fa ba haka bane a zuciyar shi bal yakunu mustabi'an li hawa san zuciya yake ne kawai yayi ta gaba da kai kamar zai sai ya ga bayanka dan me saboda ka ƙi bin hanyar da ta dace hanyar Allah amma fa ƙarya yake shi ba a hanyar ta daidan yake ba shi ba a hanyar daidan yake ba san zuciyarsa yake ne. wata ilma kai ne kake kan daidan amma an ce masa me yasa kake gaba da waɗansu mace ai saboda ba sa san Allah ba san annabi sai a ce dakata tsakaninka da Allah me suka yi nikin Allah da kin annabi ga yamu sai ka ga mutum ya kasa ba da hujja tsayayya ashe wani abu ne watakila suna so su ɗan masa matsala ne a harkokinsa na abin nan wani abu yake kai wanda yake suke so su bashi kaga in bai yi kokari ya jefe su ba zirke dan Muhammad ai ba za a zauna lafiya ba yace ai sun ki annabi kaga kowa zai ja shi ma yake annabi ka zauna lafiya da shi ai mun faɗi cewa duk wanda yake Allah yake Allah dole ka ke shi ashe ko ya ce yake Allah dole kai ne kuma wallahi ba haka bane ba annabi yake ba sallallahu alaihi wasallama shi wancan ne yana so ika masa matsala ne a harkarsa saboda haka ta yaya zai magani zai ce a ah, to bari mu gani to sai yi masa wancan abin nan ya biyo ta wata hanya ce ai yaki Allah yaki annabi kuma wallahi bakin Allah da annabi bane shi dai ina gaya maka ne cewa akwai matsala cikin hanyar da kake bi a gyara to kuma babu yadda zai iya yakakka sai ya yi ƙoƙari jefe ka da abin da zai sa a kyamace ka malam ya ce da yawa ana saɓani a addini amma ka tsaya ka auna ka gani za ga mutane wasu ba gaske ba ne suna cewa suna gaba da wani don yaƙi Allah da annabi a'a wani muttabi allihawa hutun zuciyar suke karewa zuciyar suke karewa mukaffiran fil bahthi kuma sun taƙaita wajen bincike an ma'rifati ma yubghadu alaihi ba su ma san abin da ya kamata a ƙi mutum dan shi ba ba su ma sani ba ba su yi bincike a kai ba falwajibu mala yace abin da yake wajibi alal mu'mini akan mummuni an yansaha nafsahu yi wa kansa nasiha mummuni yi wa kansa nasiha wa taharraza ikiyaya fi hada a wannan al'amari gayata taharruz wallahi matukar kiyaya dan wallahi za a tsaya a gaban Allah wallahi za a tsaya a gaban Allah baka da uzuri ka je kana gaya wa kana jifan ɗan uwanka cewa baya ƙauna Allah baya ƙauna annabi kawai don kare son zuciya malai yake kai wa kanka da siha ka kiyaye wannan al'amari matuƙa wa ma ashkala minhu duk abin da baka gane ba ya rikitar la yusannafta fi ka janye kanka daga ciki ka ja bakin ka kai shiru kar ka jefi mutum da kalmar da za a tsaya a gaban Allah baka da hujja a kanta ko kuma wani kawai ya kalli mutum ya ce wannan ai dan bid'a ne haka kawai dan san zuciya wataƙila dan bai bi hanyar sa ba bai bi sa ba bai bi abin da yake so ba ko ya ce masa ma kafiri ne ai ana yin haka ma kuma alhali ba tare da ya tantance ba kawai son zuciya ce malai wannan al'amari yana da hatsari kwarai da gaske mutum yi wa kansa nasiha abinda bai gane ba ija bakinsa ya yi shiru khashyata an yaka fi ma nuhiya anhu min al-bughd al-muharram kada ije ya fada cikin abin da aka hana na gaba wata take haramce ba daidai ba dan uwanka ne kuma abin da yake ba kuskure ne. kai ne baka fahimci hanyar ba kar ka je ka yi gaba da mutum akan abin da ba haka ba kauluhu faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wala tadabaru kada ku juya wa juna baya kala abu ubaid abu ubaid Allah ya masa rahama yake ta tadabur abin da ake mai tadabur al-musarama wal hijran al-musarama shine yin fushi wal hijran da kauracewa yin fushi da mutum da kaurace masa ma'khuzun min an yuwalli ar-rajul sahibahu dubura ana nufin mutum ya juya wa dan uwansa baya wa yu'rid anhu bi wajhi ya kauda kai yayin da suka hadu wa huwa takatu shi ake cewa yanke tsakani shine takatu manzo Allah ya ce kada ku yi haka sallallahu alaihi wa sallam wa fi sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim an abi ayyub daga abi ayyub al-ansari Allah ya kara masa yadda an nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu lil muslimin bai halarta ga musulmi ba an yahjura akahu ya kaurace wa dan uwansa fawqa salatin fiye da kwanaki uku yaltaki yani har ma su gamu fa yasuddu hadha wa yasuddu hadha wannan ikau da kansa dama wannan ikau da kansa hagu wa khairuhuma mafi alheri cikin waɗannan mutane biyu alladhi yabda bis salam wanda in ya gama dan uwansa zai fara masa sallama ba daidai ne wani abu ya hada kan dan uwanka kun haɗu a kauda kai a kauda kai cewa ba za a kula shi ba zai kula ka ba a'a manzo Allah ya ce la tadabaru kada ku juya wa juna baya wa kharaja abu daud min hadisi abi khirash as-sulami abu daud ya rawaito hadisi daga abi khirash as-sulami Allah ya kara masa yadda an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kare ki cewa man hajara akahu sana wanda ya kaurace wa ɗan uwansa shekara guda fa huwa ka tafki dani daidai yake da ya tare wuyan ya zubar da jinin laifin girman laifin kaurace mutum shekara guda duk abin da ya faru gaya da aka baka matukar lokaci shine kwana nawa uku fushinka ka kure kwana uku karka kula shi bayan kwana uku assalamu alaikum assalamu alaikum kare zo ima sallama ka kauda kai laifi ne wa kullu hada amma dukkan wannan fi taqatu lil umuri dunyawiyya ana magana ne cewa mutum i juya wa dan uwansa baya akan abin duniya akan jam'iyyar siyasa ko ba haka ba ya bar jam'iyyar ka saboda haka ya zama mai abokin gabarka tun tunda ibar jam'iyyar mutu kuma sai mun masa sharri ba mu ba shi a'a akan abin kasuwa shago ne aka sa za a sai da abin nan sai kawai yana da hanya ibi isa ya kai ma kana so ya riga ka shi kenan sai ka riga gaba to me abin gaba ce rabansa ne kaya ne aka kawo shi kenan kana so yana so sai riga ka dacewa ko ko kuma a'a mai kayan alakarsa da shi ta fi taka sai ibashi ya ce kai kai haƙuri shi kenan kawai sai ya zama musiba sai ya zama gaba sai ya zama ke me a cikin duk abin da ka samu rabon ka ne abin da ka rasa Allah ne bai rubuta ba ko ba haka ba kuma dama rayuwa haka take ko ba haka ba zan kawo kaya ne ga dan uwana ga makocina ga wanda ne abin nan ka zo ka ce kana son kaya ya zo sai ma ya haƙuri saboda kusanci na da wani shi zan ba me laifi a ciki kuma na ce ba ka yi haƙuri kaya na ne ba ba sai wannan nake so sai da ba shi kuma me laifinsa dan na sai mai shi kenan sai zama a gaba ne abin abin nan shago ne ana ciniki shi wannan yana da hanya wajen uwar mai shagon ya je hajiya ina bukata ta ce ga wani a saida mata kai kuma ya kun fara magana ta ce a hajiya ta ce to ne abin damuwa an an normal haka rayuwar take ko ba ka bari haka abubuwa suke gudana shikenan sai kai hakuri ka ce ba rabona bane ko da ka ji ba daɗi tabbas zaka ji ba daɗi dan kana so amma ya zaka yi shikenan sai kai kokari ka manta magana ta wuce amma gaba akan abin duniya an hana shine ma'aiki sa asali ce ba gado kada ku rika kiyayya kuna gaba da juna akan ne ababan duniya fa amma li ajli din amma kai gaba da mutum ka juya masa baya saboda yaƙi Allah yaƙi annabi yaƙi musulunci fatajuzu ziyadatu ala salat ya halatta ka nuna masa ka juya masa baya fiye da kwanaki uku ma nasu alai ahmad imam ahmad ya faɗi wannan magana wasta dalla bi qissati thalathati alladhina khulifu yace ai ga ma qur'ani ya bamu labari ko wani an thalathati alladhina hatta idza zaqat alaihim al-ardu bima rahabat wa zaqat alaihim wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu kwana nawa aka kaurace musu kwana hamsin manzo Allah yake kada ai musu magana in in ɗaya yazo yace salamu alaikum sai a juya fuska a ce wa alaikum salam ba za a kalle shi a idansa ba kowa kuma gaba daya ba inda zai shiga a amsa masallama in ba wajen matarsa ba bayan kwana arba'in aka ce duk matar ma ta kaurace a mijin ita ma kar ta amsa mata kenan waye rage ba kowa dama ita ta rage a cikin gida ake zamun dan abin nan zaka je gida ka yi mata sallama ka yi mata magana ta amsa bayan kwana aka ce matar ma an ce hadda ita ma shi ta bar gidan kwana hamsin saboda sun yi mai sun wa umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an masa umarni sun saba kwana hamsin aka kaurace musu to yanzu kai kwana ku kaurace mutumin da yake saba Allah da ma'aiki ha kwana nawa ai ba wanda yake ƙaurace musu ko ba haka ba da yawa wa'anda suke abin da suka ga dama kuma ana zaune da su shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine abin da isa aka halakar da banu Isra'il wai sai kaga mutum ya ce dan wanci kai abin da kake ba daidai bane ka daina wallahi shikenan wai ya masa nasiha wai kafin ka da an jima sai ga an siyo abin nan an an da kasuwa sai gansu a abin nan wajen shan shayi tare suna cin kaza kuma ana ta hira ana tafa yanzu wannan mutumin da ya yake Allah kai masa nasi ba bai fa daina ba fa amma kuma yanzu kun dawo gashi kuna akan tebur daya kuna shan shayi kuna cin abin nan nama subhanallah ashe ƙarya kake yi da kai masa nasiha wai kai dai kana so ne kai ne ka nuna cewa ka amma baka damu ba bai daina abin da yake ba kana gani kuma da banu isra'il suka yi haka sai Allah ya saukar da la'anta akan su akan lisani داود wa isa مريم maryama sai Allah yace dalika bima asaw wa kanu الله sun saba Allah sun ketare iya haka aka ce kai ba idan mutum ka ce dina ba daidai bane sai wace gari ka dawo ka ganshi na ce wani kai hakuri amma abin da kake ka gani maka nasiha ba daidai bane yace ai naji ba na ce to naji ba wace gari ka ganshi to tunda baka daina ba wallahi ba ni ba kai ba za ka daina ba to wallahi ni kuma wallahi na yanke alakata da kai na gaya maka Allah bai yarda da wannan abin da kake ba Allah baya so dan me za ka rika haka to shikenan ba kai ba shi yanzu in muna yin haka za a yawaita barna a cikin al'umma wallahi ba za a yi ba wallahi ba za a yi ba don ya san cewa ni in na ɗauke wannan ma ya ɗauke wancan to da wa zai hulɗa a to harka ma ana yace wallahi ba zan kuma harka da kai ka kuma zuwa ka nemi kaya a waje na kuma ba zan kuma sayan kayan ka ba ai kaga zai san cewa akwai mutane sun fusata da abin da yake yi Allah kalli ko ba dan Allah ba yayi ne ya jaji a rika nuna mutane cewa in ana sabo ba za a yadda ba kar ka ga sabo kai ka kyale ka ga cewa kamar ba komai bane wannan shi yake sa sabo ya zama jiki Ke sai yake sa sabo ya zama ne? jiki ah to yanzu ba ga shi muna ganin ana sanya ganye ba tabar wiwi a naɗe a kan tire kamar yadda ake sai da goro a wani guri ko ba haka ba ana zuwa ana ciniki in mun zo muka yi haka muka gani sai mu wuce har ma mun daina waigawa saboda menene to da ana sai da ganye ko ana sai da kwaya ai mun saba gani ma hanyar mu sai ta wucewa kawai dai masu yin abin nan wani lokaci ma ka ɗaga masa hannu ma tunda ya zama ne ya zama ne shikenan to kowane sabo ma ba wani abu bane kaga mutane ba sa damuwa to dan mai sabo ba zai zauna ya kankama a cikin mutane ba amma yayin da ya ga cewa kai ka nuna baka so ba wannan ya nuna wancan ya duk mutane sun nuna su fa ba za su yarda da wannan abin ba alama ga ta a fuskar su a tanzare suke da wannan abin to ba zai fara shan ne sai to wannan karfa sai abin nan wannan itan da waje ai an rage sharri ko ba haka ba amma mutane sun san ana barna sun gani sun sani amma sun ja baki sun in kai wa mutum magana to ya zan yi to ni ai ba hizba ba ni hukuma ne ai kawai ni dai na san ban yadda da abin da suke ba ai ba iya wannan bane yaddar a ga alama da gaske kake baka yadda ba saboda haka malam yace in dan addini ne ya halatta ka kaurace mutum fiye da kwana nawa ba uku ba hamsin ma za ka kaurace masa zakar al-khattabi imam al-khattabi ya ambata anna hijran al-walid li waladihi da mahaifi ya ƙaurace wa ɗansa in juya wa ɗansa baya wa zawj li zawjati mutum in juya matarsa baya wa maka kana fi ma'ana zalika da abin da yake cikin wannan ma'ana wanda yake da iko akan wani ya juya masa baya dan yana sabo dan yana laifi ta'adiban saboda ladabtarwa ta juzu ziyada fi al shi ma ya halarta a ƙaurace fiye da kwana uku matarka in tana sabo kai mata fada bata ji ba to za ka juya mata baya ka kawar sai mata kwana nawa fiye da uku ma fiye da uku ma ɗanka yana yi kace ya daina bai daina ba za ka iya juya mata ba fiye da kwanaki uku ƙaninka ɗan uwanka wanda yake zai iya tasirantuwa da kai yaron shagonka wanda yake mu'amala da kai yana karɓar kaya wanda yake amfana da kai kana da wani nau'i na tasiri a kansa sai ka sai masa dan me don ka sa in daina abin da yake kai da annan nabi sa sallama hajara in ta abu shaharar ga ma'aikin Allah ya kaurace matansa wata guda kwana talatin to ashe in ba ta yi daidai ba kace ki daina ki gyara ta ki daga cikin hanyar ladabtarwa shine ne shine kauracewa wahjuruhunna fil madaji'i ku kaurace musu a makwanci qawluhu sallallahu alaihi wasallama fadin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd kada shashin ku itiniki akan cinikin shashi ma'ana albai ala bai akhi abinda ake nufi ɗan uwa itiniki akan ɗan uwansa an yakuna qad ba'a minhu shay'an mutum ya sai abu a wajenka fa yabdhula lil mushtari sil'ata a madadin ibaka hajar sai i dakatar da ita liyashariha ma'ana shi bayan an sayar maka sai wani ya zo ya yi ciniki fa yabdula lil mushtari sil'ata li yashtariha sai zo shi ya nemi shiga isaya bayan an sayar maka wa yafsakha bai al ya warware cinikin farko da aka yi ta kowace fuska ko shi mai sayarwa bayan ya sayar maka ka bashi kuɗi abinda ya rage ka zo ka yi ne ka ɗau kayanka kana juya baya sai ya ji ai farashin da ya baka a shi an canja sai ya dawo dawo ya a kirawo ka ya haƙuri kayan nan an samu matsala karɓi kuɗin ka bayan an riga an yi ciniki abinda ya rage kawai ɗauka za a'a wani ne ya zo ka riga ka sai kaya sai ita wa mai kayan ni zan ƙara farashi nawa ka sai masa goma goma ni zan siya sha biyu ba mai dama kuɗinsa an hana duk wannan nau'i na abin nan wato saboda akwai cutarwa a yana tana haifar da mai da gaba bayan ka riga ka sai mun kuma ka zo ka abin nan qawlu sallallahu alaihi wasallam wa kunu ibadallahi ikhwanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku zamo bayan Allah ɗan uwan juna hada zakarahu annabi alaihi wannan magana manzo Allah sallallahu ya faɗe ta ne kat ta lima taqaddama bayanin dalilin abinda ya sa aka hana waɗancan abubuwan baya kar ku kaza kar kaza kar kaza kar kaza dan ku zamo ƴan uwa in kun yi waɗancan za ta hana ku ku zamo ƴan uwa wa fihi ishara akwai nuni a cikin maganar nan ila Annahu? cewa mutane idan taraku tahasuda in suka ba hasada wata najisha da yaudara a cikin ma'amaloli wata baguda da gaba da kiya da juna wata dabura da juya juna baya wa bai ba'dhum ala bai'i ba'd shashin kada ciniki akan tinikin shashi kanu ikhwanan za su zamo ɗan uwa za su zamo ɗan uwa wa fihi amrun biktisabi ma yasiru bihi almuslimuna ikhwanan akwai umarni cikin wannan magana wa kunu ibadallahi ikhwanan cewa ku musulmi duk abin da za ku yi ku zamo yan uwa ku yi shi duk abin da za ku aikata ya mai da ku yan uwa kuna ƙaunar juna babu gaba babu kiyayya ku aikata wannan abu alal itlaq kowane irin abu ne in dai za ku yi ku zama yan uwa to ku yi shi wa zalika yadkhulu fi ada huquqi al muslim daga gaske akwai bawa dan uwa musulmi ne hakkinsa alal muslimi ka ba ɗan uwanka hakkinsa min raddi salam ima sallama ka amsa wa tashmit al'atif yayi asja ce alhamdulillah ka ce yarhamukallah wa iyadatul marid ikon ta rashin lafiya ka je kai masa addu'a ka gaida shi ka ce Allah ya baka lafiya wa tashi aljinaza ya rasu ka raka shi makabarta kana alhini ka ne masa addu'a kana nuna rashi wa ijabati da'awa igayyace ka saboda wani abin nan dinsa, abin farin ciki za a ɗaura masa aure zai aurar da ya wani abu na alheri ya gayyace ka ka amsa gayyata alama ce cewa kai kana ƙaunarsa zai ji daɗi ko ba haka ba walibtida bis salami inda laka kuna haɗuwa ka fara gayar da shi kai mai sallama wani kwana biyu ban ganka ba a abin nan wajen karatu lafiya ne ina abin nan ka masa abubuwa na nuna kana da damuwa a kai ko ba haka ba wan nusfu bil ghaibi in ka zo kuskurensa ka ja shi gefe ka nuna masa wani nasu ilgaz in ka zo kuskurensa ka ja shi gefe cikin sirri ka ce wani a gyara abu kaza ya san cewa kai masoyinsa ko ba ka ba kuma sai iji cewa shi ma yana kaunaka ko ba ka ba wa fi tirmizi ya zo a littafin tirmizi jami'a a nabi horaira daga abin horaira. allah ya kara masa yadda an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wa wasallam kala yake cewa ta hadu, ku yawaita kyauta fa innal hadiyata ita kyauta tudhibu wahar sadri tana gusar da kuncin zuciya wa kharaju ghayruhu wasu malamai ma sun fidda wannan hadisi bal imam al-bukhari a cikin adab al-mufrad ya fidda hadisin cewa tahadu tahabbu ku yawaita kyauta za ku yi soyayya tsakaninku za ku yi yana haifar da soyayya kyauta aka ce kuma faruwa ha tana nuna cewa ba dan uwanka bane ko ba haka yawan kyauta alama ce ta soyayya alama ce mutum yana kaunarka ko ba haka juya baya kuma da rowa yana nuna wannan ba rufar ruwan shi da kai ba ba dan uwanka bane shi kai kai ba dan uwansa bane ba ruwan shi da dan uwa yana son maslahan dan uwansa ko yana son alherin dan uwansa قوله صلى الله عليه manzan Allah sallallahu alaihi salama al-muslimu akhul muslim yace musulmi dan uwa musulmi ne la yazlimuhu bai dace ya zalunce shi ba wala yakhzuluhu bai dace ya tabar da shi ba wala yakzibuhu bai dace ya karyata shi ba wala yahqiruhu bai dace irena shi ba hada ma'khudun min qawlihi jalla jalalu in ka koma qur'ani zaka tadda wannan magana cikin fadin Allah ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum musulmai ko mummunai yan uwan juna ne ku sulhunta tsakanin yan uwanku fa idza kana almu'minuna ikhwa idan mummunai yan uwa ne umiru fima bainahum bima yujibu ta'alufa ana umarta su tsakanin su aikata abin da zai sanya su samu wato ta'alu san juna da ƙaunar juna alkulub a cikin zukata wajtima'ihima da haɗuwarsu wa nuhu amma yujibu tanafur alkulub an hana su su aikata abin da za su yi gaba a tsakaninsu lafaha da abin da zai sassaba tsakanin zukatansu wa hada min zalik wannan ma yana cikin wannan wa aidan kuma dai fa innal akha min sha'nihi yadda sha'anin dan uwa yake na hakika an yusila ila akhihi nafa ya isar wa dan uwansa amfani ma'ana yanzu kuma muna magana in wantaka ne ko a ce wannan dan uwa na ne me ma'anarta bahaushe yayi gaskiya bahaushe yana da hikima mu ɗauki ma'anar abin da bahaushe ke cewa na ji daɗi shine me ba a ce ai mu 'yan gari ne mu ne asali kakanninmu kakana tara a gari aka haife su je ka kakanka goma sha biyu amma kana nan jiya iya ba wani ke gaba eh na yadda ni ba ne amma da na zo gashi na gina gari ai na kawo haske na kawo ci gaba saboda haka ni ai wannan shine ne amfanin garin ko ba haka ba In ka ce kai dan uwana ne ba jinin za a duba ba a'a ba wai ai wannan ya haifi wannan ba shi ake duba ba me kai mun ka amfani da ni wani abu eh to ka zama dan uwana dama ai ma'ana in wata kake in dai ka ji ni dan uwanka ne to wallahi kana so in duka alkhairi amma kana ta wai dan uwana ne wai har ma da ƙarya ka ce ai aqidan mu daya amma in nazo shagon ka in kaya ya zo ba zan ji labari ba <laughs> kage yaudara kake kawai kai da Allah ya ta shi da Allah kada shi abin nan kai ne ga shagon ka gada a kawo kaya ba za ka ce ka fara gaya abu zai ka a wannan kuma ka ce ka yi ɗan'uwa na ne kai na Allah kana magana kawai <laughs> magana baki kawai wani ɗan'uwa ai ba magana yawan taka a nan ai uwan gaske shi ne labari yana zuwa zai yi maza ita ma gyara akwai magana duk motsi zai ce gyara kafa ka a to wannan uwa na ne duk alheri yana so kuma dan Allah ya zaka ji daɗi kuma wallahi sai ka ji kana san shi sai ka ce wannan wallahi ɗan uwa ne duk alherin da ya zo sai sai ya neme ni kai wannan wallahi ɗan uwa ne haka za ce ko amma idan in ka ciki ɗaukar hoto ba ruwan shi da kai ba ɗan uwa ne suna dai kawai ina ruwanka da shi ai wanda yake son ka wanda yake son maslaha ka ai shine naka kuma wannan shine musulunci ka taimaki ɗan uwanka ka faranta masa shi ka yi abin da in ya ji daɗi kai ma sai ka ji daɗi jin daɗinsa shi ne naka kuma kullum na nanatawa rabo daga Allah ne a rubuce yake don ka hana shi iji labari wata rana wani alheri ya bayyana ni da maƙocina wata rana shi nan, sai aka yi abin nan kawai an je wajen alherin kawai ina haka sai na ga maƙocin. kuma abin mamaki tare muka yi a zahar wallahi bai ban labari ba sai wani sai ba kai kaga wani irin wata irin makota wallahi wani je ka labari kawai ba abin da sai na gama kwacita da ce <laughs> sai a kalle shi kalle shi ya haka sai yanzu wani alheri yanzu ba za a gaya mu ba sai dai wani bare daga nesa ya zo ikamin labari kaga akwai in wanta kana babu to ya zaka jin ka gan shi sai ji kunya kai kuma sai ka ce a wani bai san maslaha kaga ina amfani amma duk yayin da alheri ya zo kana gaggawa dan uwanka ya samu to wallahi shi ma sai yayi godiya ko mun butulcin sa fa sai yayi godiya ce kuma sai ya ji a ransa kana kaunar shi dama ai musuluncin kenan shi yasa musulmin farko suka zama me suka zama daban saboda sun dabbaka mu kuma ga muna sai yawa amma irin ta ne tsintsiya wacce ba ta shara ga mu da yawa A wai a Najeriya a ce ai musulmi sun fi yawa a to amma ai wancan sun fi ƙaunar junan su fiye da mu mun wa yake ƙaunar juna a cikin mu yawan namu yi mana amfani bai ba bai mana amfani saboda haka hakikanin musulunci shine ka ɗabbaka abin da aka musulunci izo da shi ƙur'ani da hadisi ka sa shi a aiki wallahi da ana haka za ka yi mamakin irin yadda za mu samu ɗaukaka da ci gaba a duk duniya saboda haka mala yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi mana bayani na abin da zai sa mu ƙaunaci juna wanda shine ne ‘yan uwantaka mu aikata alheri ga juna an yusila ila akhihi nafa ka isar wa dan uwanka amfani wa yakuffa anhu darar ka tsare cuta gaban dan uwanka wa min a'zami darar az-zulm mafi girman cutarwa shine zalunci hakki na ka hana ni ai wannan shine mafi girman cutarwa ba fa ne ka bani naka ba mm, hakki na ne to wannan bai dace musulmi ya shiga hakkin ya zalunci dan uwansa ba bai dace ba wa min zalika daga cikin cutarwa khizlan muslim li akhihi dan uwanka musulmi ya ya juya ya kwaye maka baya shine khizlan ya tabar da kai ya kwaye maka baya fa innal muslima ma'murun an yansura akha domin duk musulmi ana so ya taimaki dan uwansa lokacin da yake bukatar taimako kar ka juya masa baya in ya ganka yace wani yi maza ka mika abin da zaka iya ka tsamo shi daga cikin wahala ba wai in ka gano shi ka zame ka sha kwana ba saboda baka sai ka ce ai ni nauyin mutane sai a dora ma nauyi subhanallah to mai ina in wanta ka take eh ka je bin fai wata ziyara ta kai ka kaje ka kai wa abin takarda kake nema kana zuwa sai ka gano wani sai ka ci kai ga wani kwa sai ka zuke yanzu yana gani na zai ce ko wani abu ne ya faru kar ya zo isa ne a cikin wahala don Allah me a cikin wannan to me abin abin nan ai kana gani ta kaje lafiya ce a ai takarda ni ma zai ce alhamdulillah ko ba haka ba don Allah ba zai daɗi ba ya san ka damu da shi amma da ka zuki ashe ya gano ka lokacin da aka ce ah, to wani na ganka a can abin nan kuma sai na ga ka sha kwana ni ma takardar kaza na kai a samun hannu ai sai kuma ya ji kunya kuma wai duk don baya so wai wani abu a ce nauyi baya so duk wani abu da ya shafi shi baya son wa abin nan din to in ba za ka shiga harka ta ba me amfanin ka maslaha ta ba za ka taimake ni ba in na shiga wani hali na kakarin ba za to me amfanin ka a waje na wa min zalika khizlan muslim karka juya dan uwanka baya shine ka kwaye masa baya lokacin da yake neman taimako musulmi fai na ma'murun an yansura akahu ka taimaki dan uwanka a kowane hali wa min zalika kadhib al muslim li akhi kada kai dan uwanka ƙarya domin yi wa dan uwanka ka cuce shi ka zalunce shi fala yahillu lahu an yuhaddithahu fa yakziba bai dace kai wa dan uwanka magana kai masa ƙarya ba bal la yuhaddithu illa sikkan in dai za a gaya dan uwanka magana ga masa gaskiya domin dan uwanka ne yi masa ƙarya ya saba wa 'yan uwantaka mun zalika daga cikin 'yan uwantaka ta gaskiya ka nisanci ihtiqarul muslim li akhi kar ka rena dan uwanka wa huwa nashi an kibar wanda reni asalinsa sa zaka ga girman kai yake sa wani irena wani fal mutakabbir shi mai girman kai yanzuru ila nafsihi bi ainil kamal yana ga shi fa ya isa ya kai ga kamala wa ila ghairihi bi ainin naqs wani kuma yana ganin ai bai kai ba shi bai isa ba shine ma'anar girman kai fa yahtaqiruhum wa yazdarihim ya daina mutane ya gansu banza wala yarahum ahlan baya ganin masu sun cancanta li an yaquma bi huquqihim ya basu ma hakkin wala an yaqbala min ahdihim alhaqqa ko wani igaya musu gaskiya yana gaba su isa ba idza ra'au alai in gaya masa gaskiya ai baka isa ba to in faɗa gaskiya ba kai dai ai gaya mu irin ka ba ba ma wasu su gaya mu in ma ce saboda kai baka ita ba kuma kana ganin ba daidai bane to kaga wannan shine alamar girman kai zamu dakata anan saboda lokaci insha Allah darasi na gaba sai mu kammala wannan hadisi Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa ya mana abuwa bisa mu ya tabbatar da tsakanin tsakaninmu da juna Allah ta'ala ya yi mana dukkan damuwa hali na da muke ciki Allah ya yalwata mu cikin arzikinmu ya mana albarka hali na tsoro da ake ciki Allah ta'ala ya amintar da mu ba mu kwanci hankali wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah